alimam imam ibn qayyim alaihi rahmatullah yana mana bayani ya dawo kan sharhin hadisin alharis haris ko hadisi wanda yake dauke da sakonni guda goma biyar daga annabi Yahaya alaihi salam biyar kuma daga annabin mu sallallahu alaihi wa sallam amma dukkanin su mun ji su ne daga wa daga manzanmu sallallahu alaihi wa sallam mala yana bayani alimam imam akan khulufu famis sa'im ko warin bakin mai azumi da irin matsayinsa a wurin Allah shine sai yake cewa wa qad ikhtulifa fi wujudi hadhihi ar-ra'ihati min as-sa'imi hal hiya fi dunya aw akhirah malamai sun yi sabani sun kara ma juna sani fi wujudi hadhihi raiha cewa wannan kanshin da bakin mai azumi zai rika yi ai an ce warin to kanshi ne a wurin Allah ko to shin wannan kanshin hal hiya fi duniya shin kanshin nan tun a duniya ne Allah yake jin sa a matsayin kanshi aw fil akhirah ko ko wannan matsayin ne da mai azumi zai same shi a lahira sai an je lahira ne sannan zai samu kanshin ala qaulaini malamai sun yi maganganu guda biyu akan fassar wannan hadisin wasu suna ganin cewa a duniya da lahira duka ne wasu kuma suka ce a'a a duniya ne wasu kuma suka ce a lahira kaga ba ne bane salasatu aqwali ne to amma shi al-imam al-qayyim dalilin da yasa yace ala ne za mu gani saboda malamai guda biyu da su suka fi shahara har suka yi talifi akan wannan magana sai da suka rubuta littafi ɗaya ma ɗaya raddi akan akan akan wannan hadisin shin da aka ce ba warin bakin mai azumin nan a tsayabu inda Allah na miski to ana nufin a duniya ne kanshin koko a lahira sai ya ce wa waka baina shaykhain عز الدين بن عبد السلام وأبي أمر بن الصلاح في ذلك تنازع حقيقة ساباني يا قدانا أتكان من يمن يما لمي غدابيو ما لم نفرقو شيني الإمام عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء من لتاف قواعد الأحكام في مصالح الأنام كما لتاف سنبيو القواعد الصغرى wancan qawaidul fi islam fi masalihil anam shine alqawaidul kubra shi kuma wannan alqawaidus sugura shi kuma dan karami ne kaman talhisin wancan ne sannan yana da fatawarsa yana da fatawoyinsa wa abi amr ibn salah da al-imam ibn salah a shahru zawri mai littafin muqaddima littafin da ya fi shahara da shi kenan Muƙaddimatu ibn salah fi ilmi al to hakika sun yi saɓani su biyun nan famala abu muhammadin sai al-imam izzuddin ibn abdussalam rahimahullahu ta'ala ya tarkata ila anna tilka fil akhirati khassatan wannan zai faru ne a lahira kawai banda duniya wa sannafa fihi musannafan har ma ya rubuta littafi akan wannan kun ga malamai raddi a baki bai da amfani ana ta raddi a baki duk sai yi a gama a ba juna haushi amma raddin gaskiya shine wannan ya rubuta littafi wannan baya rubuta littafi to raddin gaske kenan wa mala shaykhu abu amr ila anna dhalika fi dunya wal akhirati shi al imam ibn salah shi ya karkata akan cewa duka a duniya da lahira ne ai ni ko da ba a tafi waɗannan wannan ina tare da ibn salah ko da ban ji hujjar shi ba ko ya ko gani fi dunya wal akhiratin nan ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصنف فيه مصنفا رد فيه على أبي محمد شي ما يغبو تلتاتي يمع الإمام عز الدين بن عبد السلام ردي وسلك أبو عمرو في ذلك مسلك أبي حاتم ابن حبانة شيء الإمام أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى يا بحنيا الإمام ابن هبان البستي ابن أبي حاتم أبو حاتم ابن هبان البستي فإنه في صحيحه بوب عليه كذلك دوما الإمام ابن هبان أتشل تافنسا صحيح ابن هبان يبادي يشي ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسكين ya ce babi da zai yi bayani zikirul bayani akan bayani bi anna khulufa fami sa'im cewa bashin bakin mai azumi atyabu inda Allah ta'ala min rihil misk ya fi kanshi a wurin Allah ta'ala fiye da turaren almiski ثم ساق حديث الأعمش an abi salihin an abi hurairata an annabi sallallahu alaihi wa sallam daga nan sai kawo hadisin al-imam al-a'mash al-imam al-a'mash babban tabi'i ne ko mun san shi yanayin tsarin sa na tarbiyya mutum ne mai zafi bai gani so bai gani da yamma bai gani yana da yana yana da matsalar ido ai sai yasa ake ce masa al-a'mash shi kafin kai karatu a wajensa sai ya tabbatar da daharatu siratika sai ka zama mutumin kirki sosai sannan zai karatu a wajenka na sha ba mu labarinsa cewa hatta ɗan jagoransa ya ƙi yadda ya karantar da shi hadisi bai yadda da ɗan jagoran shi ba in ɗan jagoransa ya ce a malam kama ne karantar da ni hadisi mana shi ya ce masa man yu'alliqu dhahaba ala unuqil khinziri ya ce wa zai dora ma alade dinari fa ka'anna qa'idahu khinzirun yana ɗauka shi ke alade ne shine wata rana suka je suka yi tafiya shi ma da yake dan jagoran nasu ya duniya ya ce alaga su malam ka san inda muke nan ya ce a'a ya ce to gab muke da ruwa kuma ba gada gadan na can gaba so da ka yanzu sai ka min wani alkawari sannan zan zan tafi da kai zan tsallakar da kai ya ce faɗi alkawarin da sauri sai ce sai ka karantar da ni hadisai guda ɗari yanzu yanzu nan kuma ka bani izinin in yi riwaya daga gare ka ya ce fito da littafi fito da littafi ya karantar da shi hadisai guda ɗari nan take bayan ya gama shi nan sai ce to ta malam dama ba haka bane ba ruwa gaba ba ruwa baya na yi haka ne saboda ka bani hadisai yace to duk abin da na faɗa maka ƙarya ne shi duk hadisan nan da na faɗa maka ni ƙarya ke yi shi kuma sai ya ce masa sai ya ce sai ya ce ta malam tsoronka da Allah da imaninka ba zai sa kama annabi ƙarya ba yake ka gama da ni to shine wannan summa saqa hadith al-a'mashi an abi salih an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu an annabi sallama kullu amali ibn adam lahu illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi dukkan aikin dan adam nasa ne amma banda azumi Allah ta'ala ya ce nashi ne kuma shi yake sakawa wala khulufu fa mis-sa'imi atyabu inda Allah min rihil misk kuma lallai bashin bakin mai azumi wallahi ya fi ƙanshi a wurin Allah ta'ala fiye da ƙanshin turaren almiski sun maƙala zikirul bayani bi an na kulufa ya kunu atyaba inda Allah min rihil miski yau qiyama bayan ya kawo wannan hadisin sai ce zikirul bayani ambatan bayani bi an na kulufa famis sa'imi akan cewa bashin bakin mai azumi ya kunu yakunu ku kalli bambancin babun baya da wannan yakunu can akwai yakunu zikrul bayani bi anna khulufa fami sa'imi atyabu inda Allah ta'ala min rihil misk shi ya sake mai mai tabaitin amma sai ka maka yakunu saboda me saboda ya nuna maka fiqhun hadisin fiqhun hadisin shi a wajen sa yana nufin a tashin alkiyama ne kun ga shi yasa na ce mu kaman mazhabobi uku ne yanzu ne shi ya ce fil akhirah sai ya ce ya kunu atsiya ba inda Allah min rihil miski qiyama lafi duniya ke nan sun mashaƙa hadisan min hadisi ibn juraijin an atsa'in an abi salihin zayyaki annahu sani a ba hurairata ya kulu ƙala rasulullahi Allah ta'ala daga nan sai ya sake kogo wani hadisi hadisin shine wannan kullu عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والذي نفس محمد بيده نارن إيه، دوان درن دوان درن النبي محمد كي هننشا لخلوف فم الصائم للي باشم باشم مي أجمي أطيب عند الله يوم القيامة أطيب عند الله يوم القيامة للي يا فقنشي أو أن الله غان اللاهرة من ريح المسكي بيدا يد المسكي lissa'imi farhatani mai azumi yana da wasu nau'ukan farin ciki guda biyu idza aftara fariha bi fitrihi idan ya buɗe baki na gabaki ɗaya, an gama azumi gabaki ɗaya zai yi minna shine ake idi ko wa idza laqiya Allah ta'ala fariha bi sawmihi sannan kuma idan ya je gamu da Allah bayan ya mutu to shi ma zai je yayi farin ciki a wannan ranar domin zai ga kanshin sa to kun ga shi fikihun sa kenan شيني في شيء بأنشي لوك شيء ما قال أبو حاتم شعار المؤمنين يوم القيامة التحجيل في وضوئهم في الدنيا شيء أي علامة دزاء أجانا من منيد إتران الله اللاهرة التحجيل في وضوئهم ذات رك اللي سبود الولقس دسكي في الدنيا أشكن دنيا فرقا بينهم وبين سائر الأمم دوما أبنبنت تكانن سدسوان الأمتين sai alwalar da suka rika yi a duniya an je lahira to sai su rika haske duk inda alwala ta taba to wajen zai tashi yana haske duk inda ruwan alwala ya taba kuma dama an ce a wanke wajen ko to zai tashi yana kyalli wa shi'aruhum fil qiyamati bi sawnihim sannan alamar su da za a gane su da ita a ranar tashin alkiyama bi sawnihim da azumin su dibu khulufi afwahihim shine ƙanshin bashin bakinsu ku ji ba ƙanshin bashin bakinsu a tsiyabu min rihil miski ya fi ƙanshi fiye da turaren almiski li yu'rafu min baini zalika aljam'i bi zalika amali. domin a gane su a wannan tarin jama'ar da wannan aikin su da suka yi al-imam al-qayyim yace ja'alana Allah ta'ala minhum kai abu hatim ibn hibban rahimahullahu ta'ala ya ce Allah maɗaukakin sarki ya samu a cikinsu Allahumma ja'alna minhu hmm. to shi ne wannan to kun ga wannan wannan wannan al-imam al-qayyim yana kama ra'ayin al-imam uh, abu amr ibn salah ash-shahr zawri uh, akan cewa ya tafi akan maslakin al-imam abu hatim ibn hibban alaihi rahmatullah a cikin sahihin sa sahih ibn hibban fiqhun sa shine shi yana ganin wannan kanshin na lahira ne shi al eh, eh, eh, abin nan ibn hibban to amma shi kamar alimam abu amr ibn salah shi yana ganin duniya da lahira duniya da lahira to mun zo dai sati ne zuwa maji me fa'ida wannan saɓanin?